Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin a nan yamai. Masu raro Asumana shi nake muku lale marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa yau ce ranar Jerusalem ta duniya. muna dauke da bayanin rahoton hukumar kula da abinci ta majalisar ɗinkin duniya dangane da kasashen da ke bukatar taimakon abinci a rahoton musamman zamu ji ka'idodin samun izinin buɗe shagon sayar da magunguna wato farmasi Yau ce ranar Jerusalem ta duniya, an ƙirƙiro wannan rana ne a shekarar 1979 domin nuna goyon baya ga al'ummar Falastinawa da ke fuskantar mamaya daga Isra'ila. Sheikh Barham, malamin addinin Musulunci, na ganin cewa wannan rana na da matuƙar muhimmanci ga duk Musulmi. A ƙasar Nijar bana zaton ko ana iya samun kashe 20 ko biyar na al'umma da suka waye akan wannan magana. Ana rayar da wannan ranar ne domin a baiwa al'umma bil'adama masaniya na su san da abubuwan da ke wakana a can. Menene ke wakana a can? Akwai wata ƙasa Palestine tana da babban birnin ta mai suna Jerusalem. Akwai wani masalaci Alkus. Wannan abu uku na sa a yi tambaya. Don me? Saboda tun bayan yakin duniya tunda aka girka ƙasar Isra'ila, ƙasar Palestine ta rasa 'yancin kanta, ƙasar aka kalkasa ta. Isra'ila suka yi ta gina bangaye ko'ina, Isra'ila sun kori Palestinawa akan maganar masalacin kuma Isra'il sun mamaye shi. Alhali ko wannan masalaci na cikin masalatayya uku mafi fifito na addinin Musulunci su ne masalacin Makka, Madina da Jerusalem. Kenan wannan masalaci wuri ne na ƙarfafa zumunci. virginity. Hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya FAO ta yi raskwana jiya Alhamis dangane da ƙasashen da ke cikin buƙatar samun taimakon abinci daga waje. Ƙasashe da dama na yankin Sahel da suka hada da Nijar suna cikin shirin sunayen waɗannan ƙasashe. Gungun Muhammad Dantani na dauke da cikakken bayani a wannan rahoto. Rahoton hukumar kula da abinci da al'amuran noma a kan girbin albarkatun gona da zubin abinci an gano ƙarin ƙasashe masu buƙatar taimakon na abinci da dama jerin ƙasashen yanzu ya kai talatin da tara a cikin duniya inda ƙasashen Senegal da Kabber suka ƙaru. Ƙaimin tashin hankali da ake samu gamo da juyin yanayi na ɗaya daga makasudan da suka ƙara matsalar ƙaramcin cin abinci dukkan kasashen sun kasance bisa jerin da ya kumshi kasa talatin da ɗaya na nafiyar Afirka har da ƙasar niger a bayanin rahoton halin yanayin da ya canza ya kasance kuma babban kalubali ga makiyaya a nafiyar afirka ta yamma tashe-tashen hankali a najeriya da ƙasar libya sun haddasa faduwar kasuwanci nama makiyaya magidanta da dama na fuskantar matsala ga rayuwarsu a cikin yankin sahel inda wuraren kiwo da mashayar ban ruwa suka kasance kalilan Shirin sayar da abinci a farashi mai rahusa da aka soma a cikin watan Maris da ya gabata a yankin karamar hukumar Filinge da ke jihar Tilibiri na ci gaba da gudana. Ana sayar da sakon hatsi da na masara a jika goma sha uku da rabi na sefa. Jibo Hamidu mai kula da wuraren ajiya na kamfanin OPVN a Filinge ya yi karin bayani a game da wannan shiri. Dangance da sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa mun samu hatsi da masara. A cikin ton 70 santar da ke cikin filinge ta samu kashi 75 cikin 100 na yawan abincin wanda ya yi ton 17 da 500. Talsho sun samu ton 21 da 800. Luma ta samu ton 7 da 800. Sai kuma tullun damisa ton 7 da 300. Bayan Bayan waɗannan mun amfana da sayar da abinci na musamman kamar a cikin azumi da ya shafi sukari da shinkafa. A hali yanzu dai sukari da shinkafa auna su ne ta hanyar kilo. Shi kuma abinci ana sayar da tiya a kan dala 60 da tamma tamanin. Kilo na sukari shi kuma dala saba'in. Shinkafa kilo ita kuma dala hamsin da dala biyar. An samu karancin cawar dabbobi a shekarar 2017, sakataren dindindim na haɗin gwiwar ƙungiyoyin makiyaya na Nijar Kafan ya bayyana cewa yanzu haka akwai matsananciyar matsalar cawa a yankunan kiwo na Nijar, kuma lamarin na ɗaukar hankulan makiyaya da dama. Tijani Alu Abubakar sakataren dindindim na Kafan ya yi wa Sumana Ahmadu ƙarin bayani. Ni ban ga da akwai ciyawa kamar da za ta bunƙasa mutane, amma akwai ruwa. mai babu ciyawa kenan akwai wani proje da ake ce ma praps nan da yake ne na kokari kamar praps gari shidda ne ya kunsa duka masu zone pastoral yana yana kokari an yau Niger zone pastoral ba ta da ciyawa ke bisashe suna iya zuwa kasashen da suke cikin praps a cikin kwanci hankali amma akwai sharayi huda. sai an yi hudi kuma ka amshi certificate international transparency ne yake gwadi da bisashen ba su da cuta da an musu hudi ni abu guda ne nake ma mutane elevarkinmu mu kama kira sai kira da za a yi lansama ilfokiyo su ta can fiske dusar ga tasu ce ba ta wani bace ba amma an sun ce su yi jira sai an kawo ko an sai wani ya ba su labari akwai matsala domin sake farfado da tattalin arzikin jihar agadas da kuma rage cinkoso a wasu kasuwanni da ke akwai yanzu haka hukumomi sun bulo da wani shirin gina wata sabuwar kasuwar dabbobi a agadas kasuwar za ta haɗe da tashar motoci ta garin injiri safeltu magajin garin agadas a hirashi da anise karim de Shirin buɗe kasuwar dabbobi ta gabas da za a kira kasuwar dabbobi zinto manufarsa ne kyautata rayuwar al'umma saboda haka ne muka yi wannan tunani yau sama da shekara ɗaya kenan. Kasuwa ce mai cikakken tsari wanda kuma aka gina cikin hikima. A cikin wannan kasuwa za ku tarar da wurare hudu na ajiye dabbobi. Kowane wuri zai kumshi kamar raƙuma, jakuna ko kuma ƙananan dabbobi. Za a samar da wurin likitoci domin kula da lafiyar dabbobi. Za a samar da ma'aikatar 'yan sanda domin domin tabbatar da kwanciyar hankali a kasuwar. Za a kuma samar da ma'aikatar kula da karbar haraji, sannan kuma da sashen kula da tsaftar kasuwar. Za a fitar da hanyoyi masu zuwa wannan kasuwa. A kallacin kasuwar za a samar da tashar motoci domin sauƙaƙa shigilar kayayyaki da ta dabbobi. A halin da ake ciki an daidaita komai domin ganin wannan kasuwa ta fara aiki saboda a bunƙasa tattalin arziki na garin. Et encore booster l'économie de la commune. Al'ummar musulmin duniya baki ɗaya da kuma na Nijar suna kammala azumin watan Ramadan ne da gabatar da sallah. Kwanaki kaɗan gabanin wannan sallah masu gidaje su mai da hankali wajen shirye-shirye kamar wato sayan tufafi na mata da yara da kuma kaji domin abincin sallar. Kamar Musa Salifu da ya fi baiwa sayan tufafin yara muhimmanci a hirashi da Muntari Muhammadu. Ni magidanci ne ina da mata biyu da yaya uku. Wallahi sallah ta zo kuma ga rashin kuɗi. Abinci ya yi tsada, kayan yara sun yi tsada har ma kayan manya duka sun yi tsada. Ya kai inda mu da muke maza ba ma maganar kayan sallah. Yara ne dai suke tayarwa mutum hankali. Mace idan kuma Allah ya baka uwar gida mai fahimta tana iya gane lalle akwai rashin kuɗi ne. Mutum dai ya yi daidai ƙarfinsa ka samar musu abinci da kuma kayan da za su saka a cikin ƙawayensu. Kar ka ɗauki bashi abin da baka da mafitar biyansa. Allah ma cewa ya yi kar ka yi abin da ya fi ƙarfinka. Amma ka ɗauki bashin kayan sallah, ka ɗauki bashin abinci da kuma kaji. Bayan sallah ba ka samu abin biya ba to ka san ko kunya za a yi. Ni bai kan dinin da dubuwar da ke ga hau. Yau shekaru arba'in 45 kenan da wata babbar mota ta kaɓe iccen tanere wanda ya kasance abin kwatance mai muhimmanci ga mutanen da ke ratsa hamadar Nijar da kuma wasu mutanen da ke fatoci da raƙumma. Domin karama wannan icce mai tarihi an yi wani iccen makamancinsa a gidan kallo na Bubu Hamma da ke Yamai. To komi za a iya riƙewa daga wannan icce da ya yi kimanin shekaru 300 a tsakiyar hamadar Nijar. Ibrahim Musa Abdulaziz mai tarbon jama'a a gidan kallon ya yi wa Gungu Muhammad Dantani ƙarin bayani. ta tanere an cire sani to a shekarar uku, daga wata mota ta ƙasar Libya. Sojojin ƙasar Nijar ne suka kawo ita a gidan kallo na Yamai takwas ga watan Nuwamba shekarar uku, Iccen yana da shekaru uku. A shekarar takwas ne aka gina rijiyar da ke kusa da iccen na nere. An yi la'akari icce yana samun ruwa ne a wata shimfiɗa Ƙorama da ke da tsawon mita 36. Sojojin mulkin mallaka su ne suka gina wannan rijiya a shekarar 1938 domin samun sauƙin zirga-zirga a yankin. A halin yanzu an maye gurbin iccen tanere da ke cikin Sahara da wani ƙarfe da yake matsayin iccen tanere tun shekarar 1974 shekara ɗaya bayan cire iccen. Wani gungun ɗalibai da ke neman ilimin fasalin ƙasa wato geography a jami'ar Audu Mummuni ta Yamai ya tanadi wani fasali ta hanyar na'ura mai kwakwalwa na yankunan da ke cikin haɗarukan samun ambaliya a tsawon kogin Isa a jihar Yamai. A wani furushi ne da ke matsayin gwaji da ke samun tallafin kuɗaɗe daga Bankin Duniya. Manufarsa shine yin rigakafi da ambaliyar ruwa da ke faruwa da kuma tasirinsa akan rayuwa da tattalin arziki na jama'ar da ke rayuwa a gaɓar kogin Isar. Fatima Alher na daga cikin waɗanda suka ƙirƙiro wannan furoje ta kuma yi wa Musa Hassan ƙarin bayani. Fasalin wani fasali ne da aka tsara a kan na'ura da jama'a suke iya tofa albarkacin bakinsu ta hanyar layin na'ura mai kwakwalwa ga jama'a da suke zagaye da yankin da ake iya samun ambaliya domin jin ra'ayinsu saboda su ne abin ya fi shafa dangance da wannan matsala. Wannan fasalin yankin yana iya ba mu damar mu tattauna da kuma bincike Dake da ke ba damar tantance takamaiman wajen da ambaliyar ruwa ta kan iya shafar jama'a. Kuma wannan fasalin yanke yana bai wa jama'a damar ɗaukar matakai na hannunka mai sanda a cikin unguwannin birni mai. Abin da aka saba gani a Nijar shine kula da ambaliya, sai bayan abin ya faru ne ake neman mafita alhali kuwa wannan fasalin wani makami ne na rigakafi akan ambaliya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da digo ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba biyu da digo takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. a kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Yanzu haka garin Yamai yana kumshe da shagunan sayar da magani wato farmasi guda da ashirin masu zaman kansu da kuma na gwamnati da ke aiki. Idan mutum na buƙatar samun izinin buɗe shagon sayar da magani daga ofishin ministan lahiya sai mutum ya mallaki diplomar ilimin sanin magunguna sannan kuma ya gabatar da wasu takardu. Dr. Nuhu Barira, shugabar sashen kula da sayar da magunguna na zamani da na gargajiya a ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta yi ƙarin haske a hirarta da adama da waki. Sai ya kasance mutumin shami'in sayar da magani ne na asibiti, kuma sai ya samu lasisin tafiyar da aikin farmasi a matsayin mai zaman kansa. Dangance da wajen da za a girka farmasi shi ma sai an yi fasali biyu, saboda a cikin tsarin bude wajen sayar da maganin likita sai an keɓe fili da magungunan za su rinka samun iska kamar manyan tagogi da kuma sarari tsakanin wajen ajiye magunguna da ma rufin ɗakin da fanka a cikin ƙa'idodin ajiye magunguna akwai magungunan da ba su sai cikin sanyi kamar misali magungunan shaushawa waɗanda suna son na'ura mai sanyi da yanayinsu ba zai huce digo biyu ba na zafi sannan akwai magungunan da ake iya ajiyewa a cikin yanayin zafi na digo talatin cikin Akwai magungunan da ba su son rana da haske ƙasa da yanayin ɗigo ishirin da biyar. Na'urar sanyaya ɗaki cewa da AC dole ne saboda idan ba haka ba yana iya illata lalata magunguna inda za ka ga waɗansu magunguna sun sake kala kamar misali wasu siro. A cikin yanayin tsarin buɗe farmasi dai akwai waɗanda suna da na'urar auna yanayin zafi na duba idan magungunan su suna cikin yanayi mai kyau. Akwai magungunan da suke lalata lalacewa a cikin matsakaicin lokaci misali watanni talatin da shida. Akwai magunguna da a lokacin yin su ne yake ƙayyade lokacin ƙara aikinsu. Shi kuma siro ya danganta da lokacin da aka buɗe kwalbarsa. Idan aka yi bincike za a yi la'akari akwai farmasi da dama a yanzu waɗanda aka ɗauki matakan ladabtarwa a kansu da ya shafi girman laifin da mutum ya yi. Bayan kashe da akwai farmasin da ake kullewa sai sun gyara laifinsu wa'adin ya danganta da watanni uku misali idan mutum bai gyara ba to yana iya kai ga dokokin da suka kafa wannan farmasi madala masu ramu ƙarshen labarin namun kinan na maricin yau zan bar ku da habibu garba ya kama muku labarai da harshen zabarmanci a yi saurare lahiya